tashin bom din jiya da ya sanadiyar mutuwar mutane da kuma rauna ta wasu da dama a post office da ke tsakiyar birnin maiduguri ya haifar da kace ce tsakanin manyan 'yan siyasa a jihar borno a jiya ne dai kakakin gwamnatin jihar borno alhaji isa umar gusau ya fi fidda wata sanarwa wanda yake wa al'umman jihar borno jaje a madadin gwamnatin jihar da kuma yin alkawarin dokar magani ga waɗanda suka jikata ya ce gwamnan jihar honar bakashi shatima ya umarci jami'an tsaro da su ta binciken masababin tashin bom din da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu bayan wancan sanarwar ne dai sai shi ma tsohon gwamnan jihar borno sanata almari share ya fidda wata sanarwa na cewa an hare shi ne don a hallaka shi ba boko haram bane suka dasa bom din a wani sanarwa da shugaban yaƙi neman zaben tsohon gwamnan ake kira malam bako bunu aikewa manema labarai ya ce an yi yunkurin kona ofishin tsohon gwamnan sanata almari share na nuni da cewa akwai siyasa a cikin wannan lamarin ya ce abin takaici ne a ce ana amfani da wasu matasa don cimma wani buri na daban sai dai tsohon kakakin majalisar majalisar dokokin jihar borno honorable bula mafugo ibrahim wadda kuma dan jam'iyyar pdp ne ya ce ya kamata dukkanin bangarorin biyu su mici kansu da kansu don kuwa da walaƙi cikin wannan lamari eh, mutum ba zai iya cewa kamar ni ba zan iya cewa ga wane ne ba saboda bana bangaren kowannensu amma abin da ya faru ne a tsakanin su biyu din duk da cewa ba zai iya cewa wane ba saboda haka ya rige gare su su sa a kanmu su gaya mana su fahimtar da mu cewa wane ne ya yi ga dalili ga dalili dalilan da za su shiga kanmu mu gane shi ma alhaji dangwar dan jam'iyyar apc ne ga abin da yake cewa game da akwai wannan lamarin abin da suka borno na bom wallahi wallahi wallahi ni dai ban sani ba ni boran boye komai ba kashim yanzu ka tambaye shi wallahi bai san abin da alisha rubiya ya yi mushi na kiyayya ba shi ma Ali Sharif in ka je ka tambaye shi wallahi ba mun raini ko kuma ya sa kashin na aiki ko na kara daraja wanda kashin ya ki mushi babu kawai wayannan mutanen ne suna hada mu su zauna tunda su manya suna ganin junansu kullum suna zama so don saboda haka tunda su manya sun zauna sun gagara gyarawa mu kanana su kira mu mu zauna da su mu fada abun da ya kawo yana kawo irin wayannan abubuwa a wurin su do mataki ma abun a wurin su gyara abun a wurin su roki Allah Allah ya bamu zama lafiya Borno arewa Najeriya. Wannan batun tashin bom ɗin da yana ci gaba da haifar da al'amura da dama wanda yanzu hakan ya sa gwamnatin tattaki zuwa babban birnin tarayya Abuja don ganawa da shugaba Gullo Kabila Jonathan na kasar yayin da ake ci gaba da samun alƙalman wanda suka kwanta dama sakamakon wannan tashin bom ɗin wada wata majiya daga asibitin ƙwararru na Maiduguri ta shaida mini cewa sun karbi gawakin mutane arba'in da uku amma ana ci gaba da samun mutuwan wasu mutanen da suka ji munanan raunuka